sai na an shi ainihin bindigar na ce ga wada wani ce ga kuna ya zo daga buhu uku kudin ne zai kawo muku da damuwa kudi ne za a yi mashi kudi ne za kana bugawa ko baka bugawa yanzu ka fada hannu gudun cikar dubu na irin wannan rana ya sa a kullum ake jan hankalin duk wani wanda ya zaɓi mugun tafarki ma'ana duk wanda ya zaɓi mummunan al'amari a cikin rayuwarsa akan ya gaggawa ajewa tun kafin ya fada hannu za ku ga dattijo har dattijo ko magidanci har magidanci an kama sa a matsayin mai aikata babban laifi al'umma sun matuƙar godiya haka zalika sun jinjina ma jami'an tsaro bisa irin wannan jajircewa da dagewa da suka yi wanda a cikin wannan shekara sun kama masu laifi sama da mutum ɗari tara waɗanda suka kasance fa masu babban laifi a cikin jihar kaduna al'umma lallai ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin yadda waɗannan al'amura suka faru da kuma halin da ake ciki yanzu dangane da abin da wannan bawan Allah ya aikata. Allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryar da mu ya ƙara kawo ingantaccen zaman lafiya a cikin wannan ƙasa shi ne fatar kowane ɗan ƙasa na gari. Kafin mu sa muku cikakken wannan rahoto tun adam muna sanar da ku da idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe Haka zalika ku danna mana alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo kamar haka. Sai na an shi ainihin bindigar na ce kawo da wani ce ga kunne ya zo da buhu uku. Kudin zai kawo muku da ah, Kuɗi ne za a yi mishi. kuɗi ne buga kuɗi ke kuɗi ne za a yi daga ina shi mutumin kuka kira shi daga fatakwal gibawa daga da wani waye mai buga a cikin ku yawa cewa ni in buga ni sai dai ma sai dai ma aiki sai dai ma siri waye mai buga kuɗi ka samu hanyar ni ba ni buga kuɗi sai dai ma la'ani ka samu hanyar kuɗin ta wani hanya za ka bi ka samu wane ne eh dai mai cewa ne dai ma Allah eh ne Allah Allah hanyar amma ni ba ni buga a rundunar 'yan sandan jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin cp yakini adio ayoku psa daga mni ta yi baje kolin masu laifuffuka da kuma kayayyaki makamai da aka yi nasarar kwatowa wurin 'yan ta'adda a sassa daban-daban na jihar kaduna da abu da ya kunshi motoci da ake zuwa aikata ta'addanci da su da babur mashina kenan da kuma sauran alburusai da bindigogi kira daban-daban daga wurin 'yan ta'adda a sassa daban-daban na cikin na jihar kaduna daga watan ɗaya na wannan shekara 2022 har zuwa yanzu da muke magana wato yau 28 ga watan 12 wato shekara ta ƙare kenan muka yi baje kolin waɗannan masu aikata laifi a cikin waɗanda suke nan a wurin wasu da dama mun yi kai su zuwa kotu saboda daga januwari daga watan ɗaya zuwa yanzu mun yi nasarar kama masu manyan laifuka daban-daban kusan guda 900 so yawancinsu mun kai su zuwa kotu kamar mutum 100 da kusan 20 already a riga an kai su gidan maza sun samu sakamako daga kotu an kai su gidan maza wasu suna jiran sakamako wasu kuma suna nan a wurin muna gudanar da bincike kamar yadda kuka zaga kuka gani akwai masu garkuwa da mutane akwai masu safaran mugan makamai akwai waɗanda suka sace eh, suka yi garkuwa da wasu suka kashe su kuma still bayan sun yi garkuwa da su sun karbi kuɗin fansa kuma suka kashe su bayan nan ba su sake su ba akwai waɗanda suke cin zarafin mata da yara ƙanana wato masu fyaɗe kenan akwai 'yan fashi da mukami ga sunan da laifuka daban-daban kamar yadda kuka gani muka baje kolin su da kuma wasu daga cikin su barayin motoci wannan dalilin ne yasa ake jan hankalin duk wani wanda ya zaɓi mugun tafarki akan ya gaggawa aje mugun tafarki ba mafita ba ce sakamakon duk irin abin da ka san kana aikatawa walau alkhairi ko shari kamar gobe ne zaka ci ribarsa ma'ana in alkhairi ne kenan ka ci ribarsa in kuma sharri ne ka fada hannun jami'an tsaro ko ka fada hannun mutanen da kake tada ma hankali dama dai ko addinance abinci abin da kai shi ake ma babu ta yadda za a yi ka jima ka daɗe kana jefa mutane a cikin bala'i kai tunanin radda allahu subhanahu wata'ala ya sa asirinka ya tonu aka yi walƙiya kowa ya gakka kai tunanin cewa za ka samu wata mafita dole sai an hukunta ka daidai da abin da ka aikata dalilin gudun irin wannan rana ta hukunci yasa ake jan hankalin duk wani wanda ya san yana aikata wani al'amari wanda bai dace ba akan ya fa aje sakamakon dole wata ran sai an kama ka baka isa ka ce yau da gobe kullum kai bane da nasara yau da gobe sai dai Allah amma ba dai dan adam ba Allahu subhanahu wa ta'ala ya za mu dace al'umma sun godiya sun farin ciki sun ji daɗi bisa irin jajircewa mai da hankali dagewa ƙarfin hali da jami'an tsaro ke sawa wajen ganin suna yago duk wani gura gurbi ma'ana suna binciko duk wani gura gurbi wanda ya fake yake jefa al'umma a cikin tashin hankali wanda wannan babban nasara da aka samu kamar yadda kuka ji jami'in tsaro ya maganar irin waɗanda suka kama ba ƙaramar nasara ba ce mai zaman kanta duba da yadda al'amarin tsaro yake ta ƙara zama ba don dagewa da jajircewa da ƙara mai da hankali da jami'an tsaron ke irin haka ba ba a san iya yadda al'amarin zai zama ba a ce a jiha guda a samu kimanin masu ma'aikatan mugun laifi sama da mutum 900 a kamar su a cikin wata goma sha biyu wannan al'amari ya yi matakar ba mutane mamaki haka zalika ya sa sun ƙara ganin matsaya martaba da girma da daraja irin ta kaki musamman na jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran dai kaki irin na sojoji da sauran duk wani kaki bisa irin yadda suke sallamar da rayuwarsu wajen ganin sun kare rayukan al'umma sun tara duk wani gurguri wanda yake nema ya kirkiro bala'in da zai hana mutane su zauna lafiya jihar kaduna na ɗaya daga cikin jihohin da suke matuƙar shan wahala da gurbi ma'ana suke shan wahalar gurbi mugayen mutane waɗanda suka zaɓi mugun tafarki jihar kaduna na ɗaya daga cikin jihohin da suna fama da waɗannan mutane za mu ba ku misali kamar su yankin birnin gwari wanda wannan yanki na birnin gwari su ma suna ɗaya daga cikin yankin da sun kasance manyan manoma ne waɗanda suke samar da abinci mai tarin yawa amma saboda wannan matsala ta tsaro matsalar waɗannan azzalumai ba wani cikakken noma suka yi ba ko a cikin wannan shekara wanda hakokawa suka yi akan 'yan bindigar sun nemi sun ba su kuɗi sannan za su yi noman an ba da kuɗin kuma sun hana noman wanda wannan al'amari shine mafi girman al'amarin da a kullum a kowace rana mutane ke ta ƙara roƙon Allahu subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen wannan fitina sannan suke ƙara roƙon mahukunta akan dama mulki da sauran duk wani abu yana a hannunku a cikin wannan duniya a halin da ake ciki yanzu. kuke da madafar iko jami'an tsaro da sauran duk abin da ya dace a kansu ku ƙara ƙaimi ku share waɗannan datti ku share waɗannan azzalumai waɗanda suka hana mutane su zauna lafiya ta bangare kuma na malaman addini suna jan hankalin mutane a ƙara komawa ga allahu subhanahu wa ta'ala a ci gaba da addu'o'i duk masifar da ta addabi ɗan adam idan ya koma ga allah wannan masifa ba wani abu ba ce babu abin da ya gagari ubangiji Allahu subhanahu wa ta'ala shine ƙarshe haka zalika shine kat a cikin kowane kala al'amari shi ya kowa da dukkan komai da ba komai babu komai a ko'ina kuma kawai Allah ne kaɗai amma kuma shi ya haɗa komai ya ƙirƙira komai ya yi komai da ikonsa da buwayarsa da kaɗaisarsa kaga kenan babu ta yadda za a ce cikin bayansa wasu sun zama azzalumai sun hana wasu zauna lafiya a ci gaba da kankanta kai ana gaya ma Allahu subhanahu wata'ala yau da gobe Allahu bai kawo mafitar da za a kakkabar da duk wani azzalimi ba daga kan masu taimaka musu zuwa masu ɗaure musu gindin wannan tashin hankali da suke jefa mutane malamai sun ce akwai lokuta mafi inganci waɗanda ya kamata a ce mutane sun daina wasa da su wajen gudanar da addu'o'in Allahu subhanahu wata'ala ya kawo ingantaccen zaman lafiya inda malamai suke bada lokuta kama daga irin lokutan da ake gudanar da salloli na farilla waɗannan lokuta lokuta ne masu daraja ta daban musamman a lokacin da kai sujjada cikin dare da kuma asuba lallai a tashi irin waɗannan lokaci a ta gaya ma ubangiji waɗansu sun hana a zauna lafiya allahu subhanahu wa ta'ala ka kawo mana mafita inda malamai ke karawa da cewa duk wata addu'a da ɗan adam zai kada fa ya rika mantawa ya rika sa haɗa ta da salati ma'ana farkon addu'a kai salatin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam tsakiyar addu'a kai salati ƙarshe kai Sirrin hakan shine babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake matuƙar ƙauna sama da annabi Muhammad. Haka zalika duk wani al'amari wanda aka sa annabi a ciki Allahu na karɓar wannan al'amarin da gaggawa kaga kenan a addu'a in aka haɗa da salatin mai daraja da gaggawa wannan addu'a za ta iya zamtowa karɓaɓɓiyar da bukata za ta biya da gaggawa wanda irin wannan nasarar addu'o'i ne da ake karɓa yakan sa akan kama wasu daga cikin duk wani azzalumi wanda an ba ku manta ba ko a jiya nan hira rahotanni suka fito waɗanda suke tabbatar da an kama wani matashi ɗauke da bindiga kira AK-47 kimanin guda uku da kuma arsashi sam wajen kwaya 300 har da arba'in da wani abu wanda jami'an tsaro suka kama sa kun ga kenan ba a san iya ta'addancin da za a yi da waɗannan makamai ba. to ana yawan samun nasarar irin waɗannan sannan rahotanni kan nuna wani lokacin akan watsa sansanonin 'yan bindigar da mafakokinsu inda suke fakewa sai dare ya yi koyon masu salalo su kai hari suna ganin gari zai waye su silala su koma su fake akan yawan samun rahotannin jin jami'an tsaro sun watsa irin wannan mafaka allahu subhanahu wata'ala ya kawo ingantaccen zaman lafiya